daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 31. a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato hausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 16 ga watan sha 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi Hadiza ba mu kanin labarai. sa ran a yau alhamis shugaban amurka donald trump zai sanar da wani tsari wanda aka daɗe ana jira game da batun shige da fice a amurka gwamnatin sojan ƙasar sudan ta dakatar da tattaunawar da take yi tsakaninta da shugabannin fararen hula masu zanga-zanga kan batun gwamnatin wucin gadi bayan da aka raunata akalla mutane takwas a wani rikici da aka yi da jami'an tsaro a khartoum a jiya laraba kanin labaran kenan To ko me babban hafsan sojin Najeriya ke cewa? eh da gaske ne akwai wannan barazana da yayan kungiyar boko haram ke mana amma muna ba su kashi duk da cewa har yanzu suna nan wajen kai hare-hare kan jama'a da ma jami'an sojan mu muna tafa da ƙarin bayani a jihar bauchi ko me mutane suke cewa dangane da wasu dokoki da majalisar jihar ta amince da su gaskiya ba yi wa jihar bauchi adalci ba a wannan gabar da ake fi abu ne da ya kamata gwamnati su zama ci gaba ne ba kuma koma baya ba. Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar za ta gabatar, amma da farko barin fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. ana sa ran a yau alhamis shugaban amurka donald trump zai sanar da wani tsari wanda aka daɗe ana jira game da batun shige da fice a amurka wannan tsarin zai sa hukumomi su daina mayar da hankali kan masu neman shiga ƙasar saboda suna da dangi ko kuma wani dalili da ya shafi neman agaji yayin wata ganawa da ya yi da manema labarai gabanin sanarwa da shugaban Trump zai yi da tsakar rana a yau, wani babban jami'in gwamnatin Trump ya ce shirin zai taimaka wajen karfafa tsaro akan iyakoki da kuma samar da sahihin tsari yana mai cewa lamarin zai zama na gogayya ne. Wannan tsari na Trump zai bar adadin masu katin izinin zaman kasar na dindindin wato masu green card a kan miliyan ɗaya da digo ɗaya amma kuma zai fi mayar da hankali kan yadda ake ba da katin izinin zaman kasar inda zai fi ba da fifiko ga mutanen da ke da wata kwarewa masu ilimi da ke da yayyuwar samun aiki ko kuma zuba eh, hannayen jari a amurka a maimakon a ce ana duba dalili na dangantakar da ke tsakanin dan amurka ko kuma wata bukata ta neman agaji gwamnatin soja ƙasar sudan ta dakatar da tattaunawa da take yi tsakaninta da shugabannin fararen hula masu zanga-zanga kan batun gwamnatin wucin gadi bayan da aka raunata akalla mutum takwas a wani rikici da aka yi da jami'an tsaro a khartoum a jiya laraba a yau alhamis janar abdul Fatah al-Burhan ya bayyana cewa an dakatar da tattaunawar har na tsawon sa'o'i 72 a sanadiyar harbe-harben da aka samu wanda ya daura laifi a kan masu zanga-zangar da suka cire kariya da suka saka a manyan hanyoyin babban birnin kasar a farkon watan da ya gabata ne aka dasa waɗannan kariyan a lokacin da aka fara zaman dirshin wanda ya jirkice ya koma zanga-zangar neman eh, daɗaɗɗen tsohon shugaban ƙasar mai mulkin mai mulkin eh, kama karya umar albashir ya sauka daga mulki a ranar goma sha ɗaya ga watan afrilu sojoji suka kawo ƙarshen mulkin albashir amma duk da haka masu zanga-zangar suka bijire suka yi kawar da kariya tare da ci gaba da zaman na dirshan suna neman sojoji su miƙa mulki ga gwamnatin farar hula. labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na birnin amurka a nan washington dc Shugaban Amurka Donald Trump ya ce babu wani fada na cikin gida da ke faruwa game da manufofinsa a gabas ta tsakiya yayin da aka ci gaba da tada jijiyar wuya da Iran inda ya ce yana da tabbacin Iran za ta so ta hau teburin tattaunawa nan da ba jimawa ba. Trump ya yi tsokaci ne kan wasu rahotanni da jaridun Washington Post da na New York Times suka wallafa waɗanda suka ce ana samun sabanin ra'ayi tsakanin jami'in sa waɗanda suke ganin cewa iran na shirin ɗaukar matakai na kai hari kan sojojin amurka da kuma wasu jami'an gwamnatin ciki har da wasu ƙawayen amurka a nahiyar ture waɗanda suke gardamar cewa matakan da iran ke ɗauka eh, na ramuwar gayya ce A shekarar da ta gabata, Trump ya yanke shawarar janyewa daga wata yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ke takaita shirin mallakar makamin na nukiliyan iran don a sassauta wa iran din eh, takunkumin da aka sanya mata ya kuma ɗauki wasu sabbin matakai da suka shafi fannin man da take sayarwa da kuma fannin hada-hadar bankunanta da zummar ganin ya sauya irin halayen da gwamnatin iran ke nunawa waɗanda amurka ke adawa da su hukumomin amurka sun haramta wa shahararren kamfanin kasar china huawei kera wayar salula mai karfin 5g a nan amurka kana sun ja hankulan sauran kasashen duniya game da barazanar tsaro da kamfanin ke tattare da shi a jiya laraba ne shugaban trump ya rattaba hannu akan wata doka da ta haramta wa kamfanonin sadarwar amurka amfani da duk wasu na'urorin da kamfanonin da ke barazana ga kasar amfani da su dokar da wadda ta sa aka ayyana dokar ta ɓaci ita ce matakin farko wajen kawo ƙarshen amfani da kayan kamfanin na ƙasar china na huawei shi dai kamfanin na huawei bai nuna wata alama ta janyewa ba sannan kamfanin ya ci gaba da ƙoƙarin shawo kan masu sukarsa inda ya eh, rika kore zargin da ake yi cewa yana tattare da barazana ta tsaro kamfanin ya kuma ce zai daina harkokin kasuwancinsa muddin aka tilasta Uh, mai rike leƙen asiri akan kwastomominsa inda har shugaban kamfanin liyan huwa ya amince ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya ta kin yadda da ta yi na leƙen asiri jihar missouri ita ce jiha ta baya-bayan nan a jihohin amurka da ta amince da dokar hana zubar da ciki uh, lamarin da ya asasa fafatukar da 'yan jamhuriyar republican magoya bayan dokar ke yi wanda suke fatan zai kai ga soke dokar da ta amince da zubar da ciki a shekarar 1973 da safiyar yau alhamis majalisar dokokin jihar wacce ke tsakiyar yammacin amurka ta amince da dokar da yawan ƙuri'u 24 da kuma ƙuri'u 10 da suka nuna adawarsu ga dokar wacce ta haramta zubar da ciki da ya haura makonni takwas sai dai dokar ta tsame mutane da yanayi na rashin lafiya ya nema su zubar da juna biyu amma ta hana zubar da wanda aka samu sanadiyar wani ya yi wa yar uwarsu ciki ko kuma wacce aka yi wa fyaɗe yanzu haka ana jiran majalisar dokokin jihar wacce 'yan republican ke da rinjaye su amince da cikakkiyar dokar kafin a miƙa ta ga gwamnati jihar mike parson wanda shi ma ɗan republican ne domin ya rattaba hannu a kai a dai jiya laraba gwamna fasan ya nuna goyon bayansa ga kudurin dokar amincewan da wannan kudurin dokar na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da gwamnan jihar alabama wanda shi ma ɗan republican ne ya rattaba hannu akan irin waɗannan doka wacce ke haramta zubar da juna biyu To yanzu kuma sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne da Najeriya inda babban hafsan sojan kasar laftanar General tukur yusuf buratai ya ce yana ganin rigingimun da suke faruwa a kasar na tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya garkuwa da mutane akwai hannun 'yan siyasa a ciki babban hafsan sojan ya bayyana haka ne a lokacin da yake karɓar bakuncin kwamitin harkar soja na majalisar wakilan ƙasar a garin maiduguri ga rahoton da wakilinmu haruna daudobi ya aiko mana daga maiduguri su. The threat posed by the Boko Haram terrorists uh, is quite real and uh, they've been dealt with despite this they are still. Ya eh da gaske ne akwai wannan barazana da yayan kungiyar Boko Haram ke mana amma muna ba su kashi duk da cewa har yanzu suna nan wajen kai hare-hare kan jama'a da ma jami'an sojan mu a yanzu hakan kamar yadda duk muka sani yayan kungiyar Boko Haram suna nan suna arcewa amma bisa ɗabi'an na ta'adda a kodiyoshe zai so ya nuna cewa yana nan ke sa suke irin wannan aika-aika da suke a yanzu hakan amma wannan ma nan da ɗan lokaci za mu kawo ƙarshen su yanzu haka muna nan kan gaba wajen wannan yaƙi kuma za mu ci gaba da bin su duk inda suka shiga sai mun ga mun kawo karshen su baki ɗaya. Generality of Nigerians especially those in the northeast uh, know the importance of the presence of the military here. General Burete ya ce mafi yawan 'yan Najeriya musamman ma waɗanda ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya sun fahimci mahimmancin soja a wannan shiya da ma gudumawar da muke bayarwa wajen tabbatar da damarwar zaman lafiya. The myriads of security challenges we are facing right now uh, in the northwest is you know, central in other parts of the country. I want to believe, and rightly so, it's a fallout of uh, the just concluded general elections. There are several political interests, politicians in particular, whom so their defeat. Sinara Burate ya ce matsalolin da muke fuskanta yanzu haka a wasu sassan arewacin Najeriya musamman ma a shirin arewa ta yamma da arewa ta tsakiya da ma wasu bangarorin ƙasar nan ina da tabbaci kuma na gani cewa wasu al'amuran ne ke gudana na sakamakon zaɓuɓɓukan da aka kammala a ƙasar nan ya ce akwai wasu al'amuran siyasa da ma 'yan siyasan kansu waɗanda ba su samu nasara ba shi yasa suke so su ɗauki fansa wajen ɗaukar nauyin waɗannan ayyukan ta'addanci kama da haddasa rikicin manoma da makiyaya akwai akwai alamu masu karfin gaske da cewa akwai batun siyasa a ciki kai har ma da batun garkuwa da mutane don haka ina so yin amfani da wannan dama in kira da ku 'yan majalisu su sa ido akan wannan batu kuma ya kamata 'yan siyasa su duba batun ƙasa a koyaushe kafin su kawo batun da ya shafi ƙashin kansu a cewar babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant general tukur yusuf buratai wannan kwamiti da ya karkashin jagorancin honorable shawul su kuma ziyarci asibitin soja da ke barikin mai malari da makabartan soja inda suka ajiye fure na nuna alaman girmamawan sojojin da suka kwanta dama sakamakon wannan yaki da ake ci gaba da yi da 'ya'yan ƙungiyar boko haram haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. To a gaida Haruna Dauda biyu, to daga jihar Borno kuma bari mu leƙa jihar Bauchi inda aka samu rarrabuwar kawuna a majalisar dokokin jihar dangane da wasu ƙudurori da gwamnan jihar mai barin gado Muhammad Abdullahi Abubakar ya buƙaci majalisar da su amince da su da suka hada da kirkiro da sabbin masarautu da kuma soke kotu ta musamman da za ta binciki gwamna idan ya kammala wa'adinsa. Daga Bauchi ga rahoton da wakilin Abdulhab Muhammad ya aiko mana. kamar yadda bincike ya nuna dokokin sun hada da na kirkiro da sabbin masarautu da dokar da ta soke izinin da gwamna yake da shi don binciken gwamna a ƙarshen wa'adin mulkinsa sai kuma dokar da 'yan majalisar ke son aiwatarwa don a rinka biyan su kudaden fensho na wata-wata a ƙarshen zaman su a majalisar ko da shike ba a gabatar da wannan batu a kwaryar majalisar ba mataimakin shugaban masu rinjaye a majalisar abdullahi abdulkadir shine ya karanta kudurin da gwamnan ya aiko da su domin su amince masa daga wajen gwamnati ne aka turo su ne na gabatar da su menene ake so a cimma dokoki ne kamar yadda in ka san aiki mai shi ne mido for the good governance ya rage wa majalisa ta duba ta da ya yi daidai da abin da take tunanin ra'ayin jama'a ko bai daidai ba to abin da kuma aka yi a kun ga ya yi daidai da abin da al'ummar jihar bauchi suke bukata eh to tun da an yi fasin nasa ana ganin ya yi mana kenan akwai wanda suke ganin wannan kuduri tankar za ku jefa gwamnati mai shirin shigowa kenan takaddama kenan da jama'a me za ka ce a kai ni ina ganin babu wani takaddama da jama'a akan wannan al'amari soke wannan hukuma ta bincike wasu suna ganin cewar kaikayi ne ke neman komawa kan mashekiya kamar yadda na gaya ma ita dama wannan bukata na wannan doka shi wannan gwamna ne ya kawo mana ita a baya muka yi duba muka amince mishi a kafa wannan doka na kotu na musamman din sai dai a bangaren masu adawa da kudurorin sun ce samsam ba a doka ba kamar yadda dan majalisa da ke wakiltar mazaɓar lera bula muhammad aminu tukur ya yi bayani a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho inda na faɗa a kayan masarautu sabuwar gwamnati da kuma wanda duk abin bai masa daɗi ba na iya zuwa kotu a dakatar ta yadda wannan gwamna mai tafiya ba zai iya aiwatarwa ba sannan doka ko da suka rushe wanda ya bada umarnin ya bada karfi wa gwamnatin da za ta gushe ta binciki gwamnatin da ta gabace ta wannan su sani suna aikin banza ne ji cewar wani masharhanci comrade abdullahi koli ya ce wannan abu neman haɗa rikici ne tsakanin gwamnati mai cewa da ko mai shigowa magana sabuwar cewa ba su sabon fensho ko gratuity to gaskiya ba a yi wa jihar bauchi adalci ba a wannan gabar da ake ciki abu ne da ya kamata gwamnati ta zama ci gaba ne ba kuma koma baya ba ba mu son jihar bauchi ta zama faɗa ne tsakanin gwamnati sabuwa da tsohuwa a kowane lokaci a'a a samu abin da zai zama mai amfani wa al'ummar jihar bauchi har ila yau na ji ta bakin wani mai sarautar gargajiya don ganyen da samar da wannan kuduri. Ƙirƙiro sabbin masarautu da aka yi wannan abu ne mai daɗi amma kuma an ƙirƙiro sabbin eh, masarautu amma kuma waɗansu wanda da suke ciki kuma ba a maida su ba waɗansu za su yi kuka waɗansu za su yi dariya to wannan shi ne kawai babban abin nan ɗin. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Madalla a gaida Abdulhab Muhammad. To yanzu kuma ga Hawa Umar da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wanda masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke lalle kuwa sun yi gaskiya suna na Hauwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan zazzabin typhoid wato typhoid fever a turanci. Thank you. Typhoid wata nau'i ne na cuta da ake samunta sanadiyar kwayoyin cuta da aka fi sani da salmonella typhi. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barkanmu da wannan lokaci. Masu sauraron barka da wannan lokaci. Ko za ka yi masu sauraron mu karin bayani akan cutar zazzabin typhoid? To zazzabin typhoid wata cuta ce da kwayoyin kwaya jinsin bakteriya daga dangin salmonella ke kawowa kuma tana zuwa ne da zazzabi mai zafi wanda ke ta'azzara a duk kwana da ya gabata sannan kuma tana da alaka da abin da ya shafi ciki da 'yan hanji wato mai zazzabin bayan zazzabi da ciwon kai da ciwon jiki kuma zai samu ko kwanaki bai samu ya yi bayan gida ba ko kuma ya yi gudawa ko kuma ya samu ciwon ciki bayan wani ɗan lokaci kuma zai iya iya yin zama 'yan hanjin sun samu matsala suna zubar da jini ko kuma su huje. To likita me ke haddasa wannan kwayar cuta daga kira salmolina typhi? To ita wannan kwayar cuta akan ɗauke ta ne yawanci ta abinci ko abin sha. Wato misali abincin da ya samu kwayar cutar ta shiga ko ta hanyar gurbata abincin ko kuma abin da aka zuba abincin a ciki ko kuma ta kayan marmari ko ta abin da ya shafi kamar kwan kaji ko nama wanda ba a yi eh, dafa shi da ya kamata ba ko ta ruwan sha da ya samu matsala ko kuma wanda yake da typhoid nan misali da shi a hannun shi bai wanke hannu bayan amfani da bayan gida a gaisa da shi mutum ya taba a hannun shi kuma bai wanke hannun ba ya ci kenan dai za a ɗauke ta ne ta baki ko ta sha ko ta ci ko ta wasu makamantan haka. To likita menene alamun wannan cuta? Yawanci alamunta kamar yadda sunan nata eh, turance ake cewa typhoid fever alamun zazzabi ne kuma zazzabin nan idan ya fara na yau to na gobe ya fi na yau tsanani har akan kwatanta shi da misalin kafar bene wato kwanaki na karuwa tsananin zazzabin yana karuwa kuma zazzabi ne mai zafin gaske kuma akwai ciwon kai ciwon jiki da ciwon gaɓoɓi sannan ciwon cikin nan da muka bayani a baya to likita suwa suka fi barazanar kamuwa da cutar typhoid fever kusan ko. kowa yana da barazanar kamuwa da ita to amma mutanen da suke zaune a kasashe irin wanda ba su wanda ba su da karfin tattalin arziki suke da matsala da wurin ruwan sha da kuma abin da ya shafi tsafta yawanci sun fi samun wannan matsala sannan a cikin mutane yara da wanda suke da cutar da ke karya garkuwar jiki da misali abin da ya shafi irin cutar sickle cell wato sickle kenan wanda garkuwar jikinsu ba shi da kwari tari to wannan kwaya cuta tana ta'azzara a cikin irin waɗannan mutane. Cutar zazzabin typhoid tana ɗaukar lokaci ne a jikin ɗan adam kafin ta bayyana? To idan mutum ya ɗauki kwayar cutar ta kan iya ɗaukar ɗan lokaci kafin ta bayyana misali sati biyu ko abin da ya kasa mafi yawanci dai cikin sati biyu ta kan nuna kafin alamun cutar su nuna. Sannan akwai waɗanda bayan sun yi cutar kuma kwayar cutar na iya zama a cikin abin da a turanci ake kira gallbladder sai kasance daga lokaci zuwa lokaci tana fitowa daga wannan galblada na dan koren abu da yake wajen hanta sai kasance tana fitowa daga lokaci zuwa lokaci ko ya kasa yadda ita ya yada ta cikin al'umma ko kuma shi kan kan shi din in ta fito din ta sake kawo masa matsala yaya hatsarin cutar zazzabin typhoid yake musamman ma idan ba a dauki matakin da ya kamata ba kuma akan lokaci to tana da hatsari matuka saboda cuta ce da take iya shafar kusan kowane bangare na jiki tana iya shafar kwakwalwa tana iya shafar zuciya tana iya shafar kusan ko'ina koda da ko'ina babbar illar da aka fi gani shine yan hanji inda tana iya kawo mutum ya rinka zubar da jini saboda ta lalata yan hanjin ko ta huda yan hanjin kuma wani lokacin hudan nan ba guda ɗaya bace hudoji ne sai ya zama kashi yana shiga inda bai kamata ya shiga ba kenan a ciki irin an samu irin wannan matsala in ba dau mataki ba mutane da dama sukan mutu cikin wani ɗan kankanin lokaci saboda wannan matsala to likita akan warke bayan an sha fama da cutar? Eh, yawanci da an samu wannan cuta aka ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka insha Allah cikin ɗan lokaci mafi yawanci sati biyu haka abin da ya zuwa sati uku in an yi magungunan da ya kamata a yi mutum yakan warke ya zama ba tare da matsala ba sai 'yan kaɗan da za su iya idan kwaya ta zauna a cikin waccan abin da matsar matsar mama ina jin hausa ake kiranta wato wani dan koren abu da yake wajen hanta to sai irin waɗannan wanda suke ɗaukar ta zuwa tsawon lokaci in ba haka ba da an yi maganin da ya kamata cikin ɗan lokaci kankani sati biyu zuwa uku insha Allah ana warkewa. To likita ita kwayar cutan tun da ka ce tana rayuwa a ruwa ko abinci ko abubuwa makamantan haka shin tana ɗaukar lokaci ne kafin ta mutu a waje ko kuma ita kwayar cuta ce da ba ta ma mutuwa. Takan ɗauki lokaci gaskiya kafin ta mutu shi yasa take da saukin zagayawa cikin al'umma shine babban illata takan iya zagayawa cikin al'umma al'umma kuma tana dadewa a waje kafin ta mutu. To likita tun da cuta ce wanda aka san tana da hatsari kuma da saukin dauka akwai wani rigakafi da ake yi domin kare kai daga kamuwa da zazzabin taifod. To akwai rigakafi kala-kala na farko wanda kuma shine ko da yaushe kusan a duk cututtukan da muka yi magana a baya shine tsaftar jiki da ta abinci da ta wurin zama. Misali idan ya kasance bayan gida an kare shi yadda ba zai haɗu da ruwa ba ko abinci ta hanyar gina masa sai da za a yi mai marfi ta hanyar a kasance ba a yin bayan gida a waje yadda zai iya haduwa da tafki ko rafin da ake shan ruwa ko cikin rijiyar da ake shan ruwa ko ta kwatami saboda za ki ga eh, layin ruwan famfo pipe din famfo ya fashe kuma cikin kwatami yake to da an ɗauke ruwa sai ruwan kwatamin nan ya koma cikin ruwan famfo da an dawo da ruwa sai ya tura shi kuma cikin gidajen mutane to idan aka ɗauki irin waɗannan matakai na kare eh, ruwan da ake sha da abinci da irin kayan mara marmari da irin su eh, salad da sauransu ana wanke su kamar yadda ya kamata sannan wanke hannu duk lokacin da aka amfani da bayan gida da kuma duk lokacin da za a ci abinci sannan a kare abubuwan da ake zuwa abincin irin su plate da cokula da sauransu an wanke a sa su dan cikin wani abu a rufe yadda kuda ba zai hau kansu ba tunda zai iya taba bayan gida ya zo kuma ya hau kansu to waɗannan hanyoyi za su taimaka matuƙa wurin kare wannan cuta sannan akwai allurar rigakafi da ake yi wanda da daga ɗan shekara biyu abin da ya sama wannan allurar rigakafi ana yin ta duk bayan shekara uku zuwa biyar so ko da an yi wa mutum kenan bayan shekara uku zuwa biyar da buƙatar a maimaita ta in aka ɗauki waɗannan matakan insha Allah za a samu saukin wannan cuta. To likita cutar zazzabin typhoid cuta ne da take zuwa da zazzabi wato alamunta yana kamaceceniya da wasu cututtuka akwai wani gwaji na musamman da ake yi a asibiti domin a gane lalle ita wannan zazzabin typhoid ne Lallai tana yin kama da cututtuka da dama. Ɗaya daga cikinsu shine zazzabin cizon sauro wanda yake kuma akwai shi sosai a cikin al'ummarmu. Gwajin da ya kamata a yi a asibiti gaskiyan magana shine mafi yawancin asibitocinmu musamman a ƙasar nan tamu ta Najeriya da sauran kasashen da masu tasowa shine wani test da ake yi wadal test. Mafi yawancin lokaci mutanen da ake cewa suna da typhoid saboda wannan test ba gaskiya ba ne. Kuma ana iya yi wa wanda yake da typhoid din ta nuna babu saboda haka ba wani gwaji ne da ya kamata a dogara a kan shi ba gwajin da ake yi a tabbatar da wannan cuta shine a gwada bayan gidan yadda za a iya ganin kwayar wannan cuta wato abin da ake cewa still culture a turance ko a gwada fitsari ko a gwada jini shi ma a mai culture wannan gwaji yawancin su idan an yi kan dauki kamar kwana uku kafin a sami sakamako to amma shi likita idan ya ga mara lafiya ya saurari labarin nan na marar lafiyar da yanayin yadda zazzabin nan yake da kuma wasu alamu da zai gani a jiki da alamun da zai gani a cikin jinin to zai iya gane cewar wannan zazzabi ne na typhoid fever amma a mu ina faɗa miki uh, mafi yawancin mutane da sun je sai a dan ɗauki jinin su sai a musu dan abin da ake cewa delta sai a ce kana da typhoid ko baka da typhoid a baka maganin da baka bukata uh, matsala ce sosai da fatan masu kula da harkar lafiyar al'umma su ɗauki mataki akan wannan saboda akan sa mutane akan magungunan da ba sa bukata wani lokacin kuma cutar ta zo a kasa magane ta. Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawan Musa Tahir. Sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar ne ke fatan mu kasance lafiya. a gaida Hauwa Umar. Masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogon mu ke cewa karfe 11 na safe da minti 26. Yanzu kuma sai nasihar azumin watan Ramadana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Alhamdulillah bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sunana Muhammad Inuwa Abdulkarim. Lalle ya kamata dukkan musulmi ya kaurace ma maganganu waɗanda ba su da kyau ko ko ba su da amfani. So da yawa waɗansu firarrakin suna rage ladan azumin waɗansu kuma har ma su kan sa ma ladan ga ya to kwata kwata mutum bai da ladan azumi. Ya inganta hadisi manzo Allah sa alaihi yace wan lam yada qawla zur wal amal bihi to laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amu wa sharabu. Duk wanda ba zai daina maganan ƙarya ba ko shaidan ƙarya ko aiki da ƙarya ba to Allah bai da buƙatan ya daina ci ko ya daina sha bi ma'ana Allah bai bukatan azumin shi wannan a bangare na farko kenan bangare na biyu banda yawan cin naman mutane firarraki marasa amfani wannan ya wuce ko ko an zauna a dauko firan wani a dauko firan wani ire firan da muke kiran su cin naman mutane waɗannan ba su da kyau kuma abubuwa ne da ya zamto ko ko waje ga dukkan mai azumi ya zamto ya kaurace musu sannan da gaske kuma yawan fira marasa amfani ka samu mutum kawai ya zauna ko ya ta kallace kallace waɗanda ba su da fa'ida ko ya rinka jin wani abu wanda jin shi din baya kawo samun lada sai dai ma samun zunubi ko kuma ya zamto alal akalli ya bata lokacin shi a banza da gaske sannan kuma musamman alaka ko da ma'aurata ya kamata su nisanci alakoki ko kuma amalan da zai saka su cikin samun matsalan azumin ko ma ya lalata azumin gabaki daya da yawan mutane suna sakaci da irin wannan yanayin a lokacin da mutum yake azumi aka samu ma'aurata amma ba sa kokarin kiyayewa waɗannan ga ma'aurata kenan to ballantana kuma waɗanda ba ma'aurata ba sai ka samu suna fira suna catin suna ire-iren waɗannan abubuwan da kuma kila ana maganganun da ba su dace ba lallai waɗannan suna cikin cikin ababe kaɗan daga cikin abin da ya kamata ko ya waje lallai mai azumi ya kaurace musu muna fata Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya sanya mu cikin waɗanda za su aikata abin da yake so ya yadda da shi kuma ya datar da mu duniya da lahira ya karba mana ibadun mu madalla kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice ran a yau Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump zai sanar da wani tsari wanda aka daɗe a jira game da batun shige da fice a Amurka. Gwamnatin sojan ƙasar Sudan ta dakatar da tattaunawar da za ta yi tsakaninta da shugabannin fararen hula masu zanga-zanga kan batun gwamnatin wucin gadi bayan da aka raunata akalla mutane takwas a wani rikici da aka yi da jami'an tsaro a kartun To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi agogon Ghana inda zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da Tadi Abaji da ya haɗa shirin sai kuma ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa huta lafiya.